أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا بركة مدسادوا أو أن مسلاتي ميتارا البركة مسجد عثمان بن عفان بن تيغبا دكراتم منا عمدة الأحكام واللفاوى إمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ta'ala idan ba manta ba sati da ya gabata mun gama bayani akan littafi wanda yake mana bayani akan zakka mun ga abubuwan da ya cancanta a hutar musu da zakka kuma wani lokaci da ya kamata a hutar musu da zakka kuma da nisabin hutar musu da wannan zakka yau da iko Allah zan mu tashi a sabon littafi shine littafin azumi malam zai mana bayani a hadisai wanda suka hada suka kunshi hukumce-hukumce wanda za mu daidaita azumin wanda muke yin shi imma na nafila ko kuma na farilla yau shi ne darasinmu na 43 a wannan littafin muna 24 ga watan rajab hijiran manzan allah mai tsira da aminta allah shi tabbata a gare shi daga makka zuwa madina 1442 idan muka ɗauki kalma asiyam azumi malaman luga suna cewa abinda ake ce ma asiyam shine kamewa idan kuma muka dauka bangaren shari'a dan mu gani malamai suna cewa hiya huwa al-imsak anil mufattirat ma'an niyya dukkan abubuwan da mutum mutum ya kame daga bakin shi ya hana kanshi ci ya hana kanshi sha saboda tare da niyya saboda bautar ubangiji kuma wannan ibada ana yin ta ne daga ketawa alfajir har zuwa lokacin da rana za ta fada idan muka bibi azumi zan mu gani azumi da kai wata fadala da ubangiji ya baiwa azumi wanda kuma duk wanda ya dace yake yin shi hakika za ya samu wannan fadala kadan daga cikin su idan muka diba zan mu gani lalle ba lalle azumi yana daga cikin ɗaya daga gogohin alheri idan aka kasa ƙohohin alheri to azumi yana ɗaukan ɗaya daga cikin ƙohohin alheri kamar yadda hadisi ya zo daga mu'az bin jabal wanda yake tambayar manzo Allah yake ce mai ala azulluka ala abwabil khair shin bana bana sanya ka bana sanya ka akan hanya abubuwa a hanyoyi ƙohohi na daga alheri ba yake cewa qala bala yake cewa ƙware ko manzo Allah ina so a sanya ni akan hanyoyi na alheri kowa daga cikin ƙohohin alheri manzo Allah yake ce mai as-sawmu jumlatun lalle azumi garkuwa ne wasadaqatu tubihul khati'a kama yudfi'ul ma'un nar yake cewa kuma ita kuma kyauta tana kashe tana tana tana tana share zinubai kamar yadda ruwa yake kashe wuta yake cewa wa salatu rajul fi jawfil layli kuma sallan mutum a tsakar dare cikin gidan shi yake cewa sannan ya karanta mai wannan ayar da take cikin suratu sajada da tajafa jumuruhum anil madaji ai zukunan su suna nisantar wurin kwana wurin kwancin su saboda mi saboda su tashi su yi wa ubangiji ya da'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun yake cewa kenan idan muka diba zan mu gani wannan azumi yana cikin ɗaya daga cikin kohohin alherai kuma idan muka diwa zan mu gani lalle yin azumi yana sanyawa mutum ya samu gafara daga ubangijin shi kuma da wani matsayi wanda yake da wani lada wanda yake mai girma kamar yadda yake faɗi mana a cikin suratul ahzab yake mana innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati har ya kai zuwa bayani was sa'imina was sa'imati ga masu azumi ga masu azumi maza ga masu azumi mata yake cewa al hafizina furujahum wal hafizati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah ya musu wani tanadi na daga gawara kuma da wani lada wanda yake mai girma kenan yin azumi yana sanyawa daga yana sanyawa yawa mutum ya samu lada wanda yake ya samu gafara ya samu lada wanda yake mai girma a wurin ubangiji kuma idan muka diba shi wannan azumin wata wani shamaki ne daga daga gidan wuta kamar yadda hadisi wanda imamu ahmad ya wutar da shi daga abi huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa asiyamu junnatun manzo Allah yake cewa lalle azumi garkuwa ne wa hasinun wa hisnun hasinun minan nar kuma wani shimge ne wanda yake shamakance mutum da wutar jahannama Allah datar da mu da yin shi kuma idan muka diba zan mu gani azumin nan wata garkuwa ce na daga duk wata sha'awa kamar yadda hadisi ya zo hadisin Abdullahi bin Mas'ud yake cewa manzo Allah yake cewa ya ma'ashara shabab ya ku taron samari ya ku taron samari marasa aure man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj duk wanda yake da ikon yin aure to yayi kokari yayi aure saboda arman yana yana fa innahu agaddul basar sannan karshen manzo Allah yake cewa idan mutum idan baya iya ba idan bashi da halin yayi arman to hakika yayi kokari ya dauki azumi shi shine jagoran shi kenan idan muka diba zan mu gani azumin nan garkuwa ne daga daga daga daga duk wata sha'awa kuma idan muka diba zan mu gani azumi yana sanyawa mutum ya samu sababi na daga tsoron Allah mutum idan ya rasa tsoron Allah to hakika idan ya dukufa aka azumi hakika sai ya samu tsoron ubangiji kamar yadda ubangiji yake bayani a cikin suratul baqara ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku wanda kuka imani hakika an farlanta muku azumi kamar yadda aka farlanta ta ma wanda suke gabaninku ko kun ji tsoron Allah kenan yin shin zai sanya mutum ya samu tsoron ubangijin shi haka idan muka diba zan mu gani azumi yana daga cikin abubuwa wanda suke nesantar da mutum da gidan wuta nisantar da da da, da manzan Allah ya bayani yake cewa zai mutum zai zai samu kanshi ya nisanta da wuta kusan nisa na shekara 70 kamar yadda hadisi ya zo daga abi abi sa'id al-khudri hadisin da da da, da imam muslim ya hutar da shi yake yake cewa ya ji manzan Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yana cewa man sama man sama yubaidu Allahu an-nara an wajhihi 70 sana duk wanda yayi azumi hakika ubangiji zai nesantar da huskar shi gwalgwadon shekara 76 wuta shekara 70 idan muka dauka ko da a ce a kafa za a ringa ko da a ce a jirgi za a yi ta yi shekara 70 ba kadan bace ba haka ubangiji zai sanya shamaki da kai da wuta tsawon shekara 70 kuma wannan azumi ne duk wanda ya azumi ko da guda ɗaya kai to ubangiji zai sanya wannan ikar ɗin tsakankaninka da kai da wutar jahannama sannan idan muka diba zan mu gani lalle azumi babu wata ibada wadda take kwatamtacce niya da ita kuma abin da yake tabbatar mana haka hadan manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi hadisin da da da da Abi Umamatul Bakhili ya rawaito shi daga manzo Allah hadisi ne wanda Imam Nisa'i ya wutar da shi kuma Imam Al-Albani ya inganta shi a cikin ingantaccen littafin shi Silsilatu al-Ahadithu as-Sahiha yake cewa shi Umama yake cewa manzo Allah ya manzo Allah ka umurci ce mu da muhuta mutahi wani yaƙi wannan riwaya ibn hibban ce da kai riwaya ta tashi imamun nisa'i yake cewa ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce shi da wani aiki wanda zai amfanar da shi yake cewa alayka bisiyami fa innahu la ya'la la mithla lahu yake cewa na hore ka ka ringa yawaita azumi saboda azumi babu wani babu wata ibada kwatanceceniya da shi wanda ta iya kwatanceceniya da azumi ita kuma riwaya ibn hibban shi umama yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shirya wani su runduna wanda za su je su yaki a cikin rundunar da kai abi umama al-bakhili yake cewa manzo Allah ya mai addu'a idan ya tafi ya samu shahada sai manzo Allah ya ce mai Allahumma sallimhum wa ghanimhum ya ubangiji ka amintar da su kuma ka sanya su ci ganima akan yakin kenan su samu nasara akan yakin a lokacin nan yake cewa sai suka tafi suka yaki da suka tafi yakin suka da suka tafi yakin suka gwabza sai Allah ba su nasara kuma suka dawo gidajensu suka dawo gidajensu lahiya lau kuma tare da ganima yace aka sake shirya wa'ansu runduna sai da aka yi haka su uku idan zai huta sai ya ce manzo Allah ka mun adda in samu shahada manzo Allah sai ya ce Allah ka ba su nasara ka amintar da su kuma ka ba su ganima sai da aka yi haka su uku yake cewa a na ukun sai ya zo wurin manzo Allah yace to manzo Allah tunda na nema ka mun adda in samu shahada kana mana adda mu tayi lahiya mu dawo lahiya mu samu ganima abinda nake so yanzu ka umurce ni da wani aiki wanda idan nayi shi zan shiga aljanna manzo Allah yake cewa alayka bisiyam fa innahu la mithla lahu na hore ka da yawaita yin azumi saboda babu wata ibada wadda yake kutumtacceniya da azumi yake cewa shi abi umama yana bada yana yana bada labarin wannan abin da suke da manzo Allah yake cewa tun daga lokacin nan ba a taba ganin hayaki ba a gidan shi ba da rana a ga hayaki yace ba a taba gani ba sai dai har ya kai mutane suka gane idan an ga hayaki a gidan shi to abi umama yana da baki idan kuma babu baki to kowa a gidan shi azumi yake yi yace saboda umarnin da manzo Allah ya mai ko kuma nasihar da manzo Allah ya mai akan ya hore shi da yin azumi saboda babu wata ibada kwatan kwatanta idan muka diba kuma zan mu gani sakamakon shi wannan mai azuma za a sanya shi gidan aljanna ta daga wata kowa wadda ake ce mata arbayyana kamar yadda hadisi na sahal sahal bin sa'ad ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da imamu bukhari ya wutar da shi yake cewa manzo Allah yake cewa inna fil jannati baban yuqalu lahu yuqalu lahu arbayyan a cikin aljanna da ko wata kowa wadda ake ce mata arbayyan yace yadkhulu minhu sa'imun masu azumi kadai aka kibanta su kadai za su su shiga daga wannan kofa Allah sa mu da daga cikin su yake cewa ubangiji zai yi shela ya ce ina masu azumi sai a ce mun sai su taso sai su yi sai su yi tsaye yake cewa idan sun yi tsaye za su shiga ta wannan kofa fala yadkhul minhu ahadun ghayruhum babu wani wanda ba shi azumi a ce a'a shi ma ya shiga ta wannan kofar duk imanin shi kurum mai azumi kadai aka tanada ya shiga ta wannan kofar yake cewa idan ya shiga idan masu azumi na karshen su idan ya shiga yace za a liƙe wannan kofar babu wani wanda zai shiga koma bayan su an yi ta ne kurum saboda masu azumi kuma kada mu manta shi wannan azumin yana daga cikin ɗaya daga abubuwan da za su ma mutum ceto a ranar tashin kiyama hadisi wanda imam ahmad da imam hakim suka da cikin musaddarakan shi ya wutar da shi hadisin abdullahi bin amr yake cewa asiyamu wal qur'anu yashfa'ani al abdu yawm al qiyama da al qur'ani da azumi za su ceci bawa a ranar tashin kiyama yake cewa sai azumi sai yanzu sai ya ce ya rabb ya ubangiji lokacin da aka tara mutane ne azumi zai zo gaba ubangiji ya ce ya rabu mana'atuhu ta'amu wa shahawat bin bin nahar yake cewa ya ubangiji ba wannan bawan naka na hana shi cin abinci na hana shi sha'awar shi a tsakar rana kenan fashaffi'ni fashaffi'ni fihi ya ubangiji ka bani ceton shi wannan bawan naka haka shi ma alkur'ani zai zo ya ce yayi bayani ya ce wa ubangiji na hana bawanka na hana bawanka kwanciya da dare yana karanta ni tsawon dare shi ubangiji ka bani ceton shi kuma za a ba su ceton mutumin da yake azumi da mutumin da yake karanta alkur'ani Allah sanya muna daga cikin dukkan sabi imma alkur'anin dukkan sabiyin ko alkur'anin ko kuma da alkur'anin da sunna ko kuma mu samu ɗayan ko alkur'anin ko kuma azumin Allah datar da mu kenan idan muka diba zan muga azumi yana da wata fadala mai girma duk da kasancewar idan muka dauka zan mu gani fadalash tana haduwa ne kan wa'ansu nau'i'ika na daga haƙuri bawa zai dauki azumi idan ya dauka to ka tabbata wa bawan nan ya haƙura ne akan biyayya ubangiji yana iya ci yana iya sha amma dai saboda biyayya game da ubangiji shi ya dauki azumi kuma ya haƙura akan haka kuma haka biyayya haƙuri da zai yi akan sabon ubangiji gashi nan yana da sha'awa a yinin shi yana so yayi kaza yayi kaza yayi kaza amma dai albarkacin azumin ya hana kanshi zan mu gani wannan duka abubuwa ne wanda ubangiji yake banta ba wanda yake da wannan insu sai azumi babu wanda yake da irin wannan fadala in ba azumi ba kuma manzo Allah ubangiji yana tabbatar mana a cikin hadisul qudsi wanda manzo Allah ya rawaito yake cewa wa ana ajizi bihi dukkan wata bauta da bawa da zai ubangiji ya mun san ladanta ana baka lada goma ne ko alimka maka shi zuwa da zuwa 700 ko kuma sama da haka amma dai azumi ubangiji ya ce wa ana aji fa innahu li wa ana ajzi bihi azumi nawa ne kuma ni ni nake sakanta shi kenan idan mutum idan ya azumi ba wanda abu ne wanda yake sir a sirrance da bawa da ubangiji shi babu wanda zai sakanta mai babu wanda ya san abin da aka baiwa bawa illa ubangijin shi Allah datar da mu da tsayuwa tsayin daka akan wannan bautar malai yake cewa alhadisun rabi wasu saba'un ba'dal mi'a hadisi na 174 yake cewa an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la taqaddamu ramadana bi sawmi yawmin wala yawmayn illa rajulan kana yasumu sawman falyusimhu hadisin wannan an samo shi imamul bukhari ya hutar da shi a cikin kitabus sawm babun la yataqaddamna ramadanan bisawmin bisawmi yawmin wala yawmaini babi wanda yake bayani akan ba bai kamata ba mutum ya gabaci azumi da azumin rana guda yini guda kamar azumi ko kuma yini biyu kamar azumi hadisi ne wanda ya idan muka riba juz'i na uku shahi na 28 hadisi mai lamba ta 1914 haka shi ma imam muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin ingantaccen littafin shi kitabu siyam babu la tuqaddimu ramadana bi sawmi yawmin wala yawmayn babi wanda yake bayani akan hani kadda a gabatar da azumi ga azumin yini guda ko kuma yini biyu juz'i na uku shahi na 125 hadisi mai lamba ta 1082 hadisi ne wanda aka same shi daga abi horera yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yace la taqaddamu ramadana bi sawmi yawmin kada ku gabaci ramadan da azumin yini guda wala yaumaini ko kuma yini guda biyu kenan muna watan sha'ban ko watan sha'ban idan ya zo 28 ko kuma 29 ko kuma 29 da 30 mutum ya dauki azumi a wannan yinin yinin 28 inshi ko yinin 29 ko kuma yinin 29 ko kuma yinin 30 wannan su ne kwana biyu wanda ba a bada halacci ba mutum ya yi azumi na nafila mutum ya yi azumi ya yi azumi idan muka diba sabida mi zan mu karanta illa da sanya manzan Allah ya hana yake cewa illa rajulan kana yasumu sawman falyusumhu yace sai dai idan ya kasance wani mutum ne ya kasance yana azumtar wannan kwanakin an yi katari 29 he ta hado ranar litinin ko kuma 29 sai ta 20 30 in he ta hado ranar litinin ko kuma ranar alhamishi shi kuma ya saba azumtar ranar litinin da ranar alhamishi wannan shi an bashi dama ya azumci wannan azumi sabida sabida nan idan muka diba hukuncin akan niyya ne shi wanda bai saba yin azumi ba a wannan lokacin sai ya dauki azumi takan yi niyyar shi yana tunanin a'a in ya kasance a cikin watan ramadan ne to mun dace in kuma ba watan ramadan ba ne to mun yi nafila to wannan shine abin da aka haramta amma dai idan ya kasance mutum ya saba dama niyyar nafila ce gare shi to an ba shi damar yayi haka kenan nan hadisin ya kasa mana mutane guda biyu ɗayan wanda bai saba yin azumi ba a wannan ranakun awa bai saba yin azumi ba to a shi ba a ba shi damar yayi azumi ba kamun ya gabaci watan azumin watan ramadan kamun da kwana ɗaya ko kuma wata biyu amma dai wanda ya saba yin azumi to hakika yana da damar idan ya kasance ya saba yi a kwanakin da ya saba yin azumi ne yana da damar ya azumce shi kenan abubuwan da zan mu iya fahimta kalkashin wannan hadisin zan mu gani da kwai hani akan gabatar da watan ramadan da azumin yini guda ko kuma yinin biyu yini yini guda biyu kuma idan muka diba zan mu gani da kwai rangwami wanda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ga mutumin da yake da al'ada yin azumi kamar azumin ranar alhamishi ko kuma ranar litinin shi yana da damar ya yi wannan azumin kwana ɗaya ko kwana biyu kamun watan ramadana sannan idan muka diba zan mu gani lalle da kwai bambanta ibada da nafila waccan shi azumin watan ramadan wajibi ne ga kowa da kowa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum shi kuma wannan wa azumin nafila ne kenan ka hada bauta guda biyu da nafila da farilla a wuri daya kenan wannan idan ya kasance baka saba yin azumi ba to ba a baka ba a baka damar baka azumci watan kwana ɗaya ko kwana biyu ga watan sha'ban ba kamun azumi sannan kuma idan ya kasance ka saba yi to hakika kana da damar ka aikata akan haka kuma illas idan muka diba zan magani malamai sun yi bayani akan illar da sanya manzo Allah yayi hani akan haka shi shine ka hada ibada kamar yadda muka yi bayani kuma mutun ya shi dandanan watan Ramadan ne ana an kama watan Ramadan kai ka fara azumi tun kamun watan Ramadan ne ka shigo da shi cikin watan Ramadan zaka gani babu wani zaki babu wani dandano akan azumin naka sai ka gani kamar kai wani azumin wata ne guda kuma ka shigo watan Ramadan kuma yayi ake yi kenan ana so mutum ya dan jinkirta kwana ɗaya kwana biyu a huta a daidaita a an ga wata to mutum ya ɗauka kuma a yi ta yi har lokacin da aka sake koma ce mai an ga wata sannan ya ajiye wallahu ta'ala a'lam sai hadisi na gaba mala yake cewa alhadisul khamis was sab'un ba'da al mi'a hadisi na 175 an abdullahi bin umar رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru fa in ghumma alaykum faqdiru lahu wannan hadisin imam al-bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi wanda zan mu samu zan mu samu hadisi a cikin kitabu sawm babun hal yuqalu ramadan aw shahru ramadan babi wanda yake bayani shin cewa za a yi watan ramadan ko kuma cewa za a yi ramadan idan azumin ya zo watan ce mai za a yi ramadan ko kuma ce mai za a yi watan ramadan juz'i na uku shahi na 25 hadisi mai lamba ta 1900 haka shi ma imam muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin ingantaccen littafin shi kitabu siyam babu jumi saumi ramadana li ru'yatil hilal babi wanda yake bayani akan wajabcin azumin watan ramadan sakamakon ganin wata juz'i na uku shahi na 122 hadisi mai lamba ta 1080 hadisi ne wanda aka same shi daga abdullahi dan umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu na ji manzan Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yana cewa iza ra'aytumuhu fasum idan kuka ganshi to ku dauki azumi minan yake nihi idan kuka ga watan Ramadan jinjirin wata to hakika an ba ku damar ku yi azumi wa iza ra'aytumuhu fa'aftiru kuma idan kuka ganshi hakika an ba ku damar ku karya azumin ku ku aje azumin ku ku sallace yace fa in humma alaikum idan aka samu wani hazo ko kuma wani wani gajimare ya sha makance ku da ganin watan yace faqduru lahu yace to ku lissafa mai kwana 30 kenan bayan kwana 30 kuma sai a warware azumi a sallace mai idan muka diba zan mu gani hadisin yana mana bayani idan an ga wata sai a ɗauki azumi nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada ya zo da siga hadisin da jam'i idza ra'aytumu idan kun ganshi to anan fasumu sai ku yi azumi kenan nan idan muka diba zahirin hadisin zamu ce a'a kenan tilas sai mun ga wata kuma ba wai mutum ɗaya ba kowa da kowa sai ya ga wata sannan a yi azumi sai dai zahirin hadisin ba shi ba zan mu ɗauka ba shi yana nihin duk wanda idan an aka ga watan ramadan idan aka ga watan ramadan hukuma ta tabbatar mutum ɗaya gan shi ya zo ya tabbatar ya ga watan idan an yarda da shi da shi idan an yarda da shaidun da ya zo da shi ko kuma yaran tsaye ya tabbatar da ya gani hakika to wannan wajibi ne ga kowa ga kowa ya ɗauki wata ya ɗauki azumin watan ramadan amma dai idan ya kasance mutumin nan ya zo ya ba da labarin an ga wata sai aka ƙi ɗaukan maganar shi a lokacin nan malamai suna da mazhabi suna da matsaya akan haka bayan suka tafi akan cewa a'a idan shi ya gan shi da idan shi kuma ya tabbatar da ya gan shi da idan shi ya zo ya faɗi ma sarki ko kuma wanda suke kula da al'amarin suka ce a'a ba su yarda da shi ba ba su yi shelar mutane su ɗauki azumi ba kenan shi yana iya komawa gehe ya yi azumin shi ya ce amma dai idan ya kasance ya azumi wannan warware azumi ne za a za a sallace ne to hakika bai da incin ya sallace sai hukuma ta ce ya sallace wasu kuma suka ce suka ce a matukar ya gani to hakika yana da incin ya dauka kuma yana da incin ya ajiye da kanshi sai dai faɗa mafi rinjaye shi shine a yi aiki da abinda gwamnati abinda abinda hukuma take faɗa abinda shi majalisul a'ala wanda suke kula da al'amarin suka yi bayani nan bai yiwa a ce a'a za a jeranta ganin wane da ganin wane abu ne wanda idan muka ɗauka shi karan kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa ganin wata ba labari ake bashi a ce mai tun lokacin a shekara ta biyu da aka wajabta azumi ba a taɓa bada bai taɓa ganin wata ba sai dai a zo a bashi labari a ce mai a'a ai an ga wata wanda ya gani ya ce mai shin ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah ko Muhammad ba aike shi ne ya ce eh na shaida to Bilal ya shaila mutane su ɗauki azumin gobe wannan shi shi ne kenan kadda ma'allaka ganin wata da gani idanuwan mu ce a tila sai he idanuwan mu sai sun gani sannan mu dauki azumi kuma idan an ce haka in ne kenan zai kasance azumi sai yayi kwana biyar wani bai samu bai ga watan ba to shi kuma makahu shi kuma ya zai yi da idan shi ya za a yi akan ganin wata tunda shi bai gani ba shi an yahe mai azumin ko kuma ya zai yi kenan nan hukuncin inda yanda ya zo shi shine duk lokacin da aka ga wata wani ya bada labarin an ga wata aka tabbatar e labarin nashi gaskiya ne to hakika za a ga za kaman misalin ganin watan kadi a matsayin kanka yake cewa idza ra'aytumuhu fasumu idan kuka ga watan azmar wa jinjirin wata na ramadan to hakika kuna da a lokacin nan ku azumci watan ramadan yake cewa idza ra'aytumuhu kuma idan kuka ganshi fa afdiru ku sabke azumin watan ramadan ku sallace fa'in humma alaikum idan kuma azumin idan watan idan ya lulluba a gare ku ya ko gajimaro ko kuma hazo ya lullube muku watan ya ce faƙudiru lahu ku ilissa hawa mai kwana arba kwana talatin kenan ku cike kwana talatin sannan ku sallace ko kuma ku ɗauka kenan idan ya kasance watan sha'aban ne sai ku cike kwana talatin kenan bayan kwana talatin sai ku fara sabon lissahi ɗaya ga watan ramadan kenan sai ku ɗauki azumi idan ya kasance shi watan ramadan in ne ya kai 29 aka samu gajimare ko kuma hazo ba a samu aka ga wata ba hakika za a cike wannan faqduru lahu iddata 30 kenan za a cike kwana talatin kenan bayan kwana talatin sai a sallace kenan daga cikin abubuwan da zan mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisin zan mu gani lalle azumin watan ramadani yana ta'allake ne da ganin wata idan an ga wata hakika zan ba ɗauki wannan kenan ba abu ne wanda yake ta'allake wa da kalandiri ba mu ce a'a ga alisahi ga abin da aka bada ɗaya ga watan ramadan yana tashi rana kaza kenan kurum zan mu ɗauki azumi a wannan ranar a'a a yi ce ba abu ne wanda yake ta'allake da ganin wata saboda manzo Allah ya tabbatar idan kun ganshi to ku azumta idan kuma kun ganshi ku ajiye azumin ku kenan abu ne wanda yake ta'allake da ganin wata ba abu ne wanda yake ta'allake ba da lissahin mu lissahin wanda wanda suke lissahin wannan munajjimi masu ilimin falaka kuma shi ma haka idan muka dauka ajiye azumi yana ta'allake ne da ganin wata kenan idan an gani a ajiye idan ba a gani ba kuma a cike kwana talatin kenan shi ne kuma abinda zan makaranta a ƙarƙashin hadisin lalle idan ba a samu ba ba a ga watan ba a kwana 29 ba hakika za a cike kwana talatin wannan shi ne cikon watan Allahu ta'ala sai hadisi na gaba hadisi na 176 malai yake cewa an anas bin malikin radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tasahharu fa inna fi suhuri baraka wannan hadisi imamu bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi kitabu sawm babu barkati suhur babi wanda yake bayani akan albarkar a yin sahur juz'i na uku shahi na 29 hadisi mai lamba ta 923 haka imam muslim shi ma ya hutar da wannan hadisi a cikin kitabu siyam babu fadli suhur littahin azumi wa babi wanda yake bayani akan fadalan yin sahur juz'i na uku shahi na 130 hadisi mai lamba ta da tasa'in da biyar hadisi ne wanda aka samo shi daga anas bin malik khadimin manzan allah mai tsira da aminta allah shi tabbata a gare shi ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzan allah mai tsira da aminta allah shi tabbata a gare shi ya ce ta saharu ku yi sahur fa'inna fi sahuri baraka domin lalle da kwai albarka a cikin yin sahur nan idan muka ɗauki as-sahur aw as-suhur as-sahur shi shine ainihin abin abin abin abin abincin da za a yi as-sahur abincin da za a yi sahur da shi shi kuma as-suhur shi shine yin sahur sawa'un in ma da menene amma dai as-sahur yana nihin abincin da za a kai sahur da shi shi kuma as-suhur shi shine ainihin yin sahur ne kenan nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bayanin ayi sahur nan kuma idan muka diba zan mu gani nan umarni ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi shi kuma malaman usul sun tayi akan shi duk lokacin da umarni da yazo hakika zan mu dauke shi yuhmal ala ala ala wujubihi zan mu dauke shi akan wajibcin shi sai dai idan ya kasance da kai wata karina wadda za ta sarrafa shi daga daga kasancewar shi wajibi ya koma mandubi ko mustahabbi kiran nan idan muka diba zan mu gani nan umarni ne manzo Allah yake yi amma dai idan muka bibi sauran asar zan mu samu lalle da kai wata karina wadda take sarrafa shi daga kasancewar shi wajibi zuwa mustahabbi kasancewar shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an same shi yayi azumin kwana uku alwisal yayi ya gama azumin kwana uku bai yanke ba kenan wannan shi ke nuna mana lalle sahur daga kasancewar shi wajibi ya koma mandubi haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda Aisha take ba mu labari ana samun shi yana shigowa gida yace da kai wani abin da za a karya da shi Aisha tace a babu komi ai yace to dama ya huce da azumin shi kenan wannan shi ke nuna mana wannan qarina ita take sarrafa mana wannan wannan umurnin na kasancewar sahur wajibi ne zuwa kasancewa kasancewar shi mustahabbi ce kenan nan umarnin ya koma daga wajibi ya koma mustahabbi kenan yin sahur mustahabbi ne kamar yadda malamai suka tafi akan haka kenan nan kuma bayanin da yake yi lalle game da sahur da kwai da kwai albarka sawa'un yin sahur din ko kuma abincin da za a ci na daga yin sahur idan muka riba zan mu gani lalle sahur da kwai albarkokin da za a samu a cikin shi abu ne wanda zai taimakawa mai azumi akan biyayya ubangiji tsawon yin shi idan mutum idan ya samu ya tashi da dare ya ci abincin lokacin da ya kamata ya ci shi lokacin sahure hakika zai samu karhin jiki a yinin shi ya yi bauta sabanin mutumin da bai ci ba abinci ba kinan nan shi ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tabbatar mana lalle a cikin sahur da kwai albarka kuma idan muka diba lalle abu ne wanda idan mutum idan ya yi sahur lokacin da zai azumi bai kosawa da azumin lokacin da ya ya ya ya ya karya azumin shi ba lokacin da ya sha ruwa ya yi buɗe baki kenan idan kuma mutum bai yi ba zaka zaka same shi ya magagata a yinin shi idan ya kai azumin zaka ji bai da sha'awar gobe ya sake yin wani azumi shine nan manzo Allah yake tabbatar mana lalle a cikin sahur da kwai albarka kuma idan muka diba zan mu gani da kwai lada a cikin sahur saboda mi saboda bi koyi ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kuma duk wanda yayi koyi da manzo Allah za ya samu ladan sunna kuma idan muka diba zan magani lalle mai yin sahur za ya tashi wani lokaci wanda ake so mutum bawa ya ringa tashi a wannan lokacin shine lokacin lokacin kamun alfijir yake to wa wa manza ubangiji yana cewa wa yusabbi ubangiji yana cewa yastaghfiruna bil ashar ko suna yin istighfari a lokacin yin sahur wani lokaci ne wanda ubangiji yake bance shi lokaci ne wanda idan bawa yayi addu'a ana karba to mutum ya tashi a wannan lokacin yayi istighfari ko kuma ya samu damar yin sallar shi ta asbahi a cikin jama'a kenan duk da haka zan mu gani yana mana bayani akan da kwai albarka a cikin shi kaɗan daga cikin abubuwan da suke sau tabbatar mana albarkar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani akan haka ke dai idan muka diba hadisin zan mu gani lalle yana karantar da mu mustahabbancin yin sahur kuma da koyi ga umarni ko kuma da koyi da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata a rayuwar shi kuma idan muka diba zan mu gani lalle da kwai wa'ansu albarkoki da za a samu kalkashin yin wannan sahur Allahu ta'ala a'lam sai hadisi na gaba malai yake cewa alhadisu sabi wa sab'un ba'da al-mi'a hadisi na 177 an Anas bin Malik an Zaid bin Sabit radiyallahu anhuma qala qala tasaharna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama thumma qama ila as-salati qala Anas qultu li Zaid kam kana bayna al-azan was-suhur والسحور قال قدر 50 aya wannan hadisin Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi Kitabus Sawm babu qadri kam baina sahur wa salatil fajr babu wanda yake bayani gwalgwadan wani irin gwalgwadan wani lokaci ne tsakankanin yin sahur in manzo Allah da sallar shi ta asbahi juz'i na uku shahi na 29 hadisi mai lamba ta 1921 haka Imam Muslim shi ma ya hutar da shi a cikin Kitabus Siyam babu fadlus sahur babu wanda yake mana bayani akan fadalai yin sahur juz'i na uku shahi na 131 hadisi mai lamba ta 1079 hadisi ne wanda aka samo shi daga Anas bin Malik ne yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa daga Zaid dan Thabit Zaid dan Thabit shi shine Zaid Zaid Zaid bin Thabit bin Ad-Dhahhak Al-Ansari An-Najjari Al-Ansari Al-Madani yana daga cikin ɗaya daga ma'abuta ilimi na daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya zo garin Madina yana maraye yana dan shekara 11 a kalla a tsawon ƙasa da wata guda ya koyi ya koyi ya koyi yaren yahudanci ya koyi kuma rubutu na larabci kuma manzo Allah ya sanya shi ɗaya daga cikin marubuta wahayin shi zaid bin sabit shine wanda aka bashi wakilcin hada alqur'ani bugu na farko lokacin abubakar kuma da lokacin usman bin affan duk wanda zai dauki alqur'ani ya karanta to zaid yana da kamasho akan shi ya mutu a shekara ta 45 da hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa shi zaid bin sabit tasaharna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama mun yi sahur tare da manzan Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi sun makama ila salati sannan manzan Allah ya tashi zuwa ga sallah kala anas sai anas yake tambaye zaid bin sabit yake cewa qultu li zaid sai na cewa zaid bin sabit kam kada bainal azan was sahur gulgudan wani lokaci ne manzan Allah ya sanya tsakankanin kiran sallah kiran sallah shi da yin sahur in shi kala sai yake cewa qadru 50 aya ya ce gwalgwadon karatun aya guda hamsin aya guda hamsin idan muka ɗauka ƙananan ayoyi zaka mutum yana iya karanta su a minti biyar ko ƙasa da minti biyar sakamakon dai yadda ƙwar'ani yadda ya saje a bakin mutum yawaita karanta ƙwar'ani mutum ubangiji yana ba shi wata baiwa wadda zai ringa gaugawa a wurin karanta alƙwar'ani kenan gwalgwadon aya gwalgwadon karatun aya hamsin misalin mu ɗauke ta dai karamin takadiri minti biyar ko zuwa minti goma shi ne abinda manza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya sanya tsakankanin yin sahur shi da yin sallashi ta asubahi kenan abinda zan mu fahimta ƙarƙashin wannan hadisin zan mu gani fadalar jinkirta yin sahur sabida mi sabida idan muka dauka ya nuna mana takaitaccen lokaci ne manzo Allah ya sanya tsankanin yin saurin shi da yin sallar shi kenan ana so mutum ya ya ya ya jinkirta shi har zuwa lokacin da alfijir zai keto yake cewa kuma idan muka sake dibawa zan mu gani lalle da kwai gaugawar yin sallah asubahi duk lokacin da aka ce an kulla baki kenan mutum ya gaga ya jinkirta yin sahur in shi kuma ya gaggauta yin sallar shi da mujarrad an ce maka alfijir ya keto to kai kokari ka tahi kai sallarka kuma idan muka diba zan mu gani hadisin yana tabbatar mana lalle lokacin hutawa alfijir shi shine lokaci na kulle baki na kame baki kamar yadda ubangiji yake tabbatar mana a cikin suratul baqara wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min al khaytil aswad min al fajr ku ci ku sha har sai ya bayyana a gare ku horin horin horin horin horin horin kyalle na horin zare daga bakin shi kenan har sai kun ka kun fara tantance hasken hasken hasken ketowa alfijir ko hasken hasken sahiya kenan lokacin da mutum ya tabbatar alfijir ya keto idan muka diba aya tana tabbatar mana sai mutum sai ya tabbatar ba wai mutum bai ringa kirdada ba shin alfijir din ya keto ko bai keto ba idan kana shakka inna inna zanna la yughni min alhaqqi shay'a ita shakka ba ta tabbatar da da da gaskiya al'amari kenan har sai hatta ya tabayyan har sai ya bayyana gare ka alfijir din ya keto a lokacin nan sai ka like bakin ka amma dai in bai bayyana a gare ka ba kana shakka shin ya keto bai keto ba hakika ka ci gaba da cin abincin ka har sai ya bayyana a gare ka ka tabbatar eh yanzu alfijir ya keto a lokacin nan sai ka like bakin ka hasa ci ka hasa sha wallahu ta'ala a'lam sai hadisi na gaba yake cewa as-samin was-sab'un ba'da al-mi'a hadisi na 170 bayan hadisi na hadisi na 178 yake cewa ana Aisha ta wa ummi Salma anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaktasil wa yasuma wannan hadisi Imam al-Bukhari ya hutar shi a cikin kitabu Sawm babun as-sa'imu yusbihu junuban babi wanda yake bayani mai azumi idan ya wayi gari yana mai janaba juz'i na uku shahi na 29 hadisi mai lamba ta 1226 kuma imam muslim shi ma ya hutar da shi a cikin kitabu siyam babu sihati sawmi muntala'a alaihi al-fajr wa huwa junubun babi wanda yake bayani akan ingancin yin ingancin ingancin azumin wanda alfijir yake to yana mai janaba juz'i na uku shahi na 137 hadisi mai lamba ta 109 yake cewa hadisi ne wanda aka samo shi daga Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta matan manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi uwan mummunai yake cewa wa ummi salma da kai kuma ummu salma ita ce hindu bintu umayya bin bin abi umayya haka sunanta yake hindu bin abi umayya diyar babban abu jahal ce kuma diyar babban khalid bin walid ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta a shekara ta uku bayan hijira daga makka zuwa madina kuma ita ce ɗaya daga cikin ƙarshen matan manzo Allah wadda ta rayu a duniya ita ce ƙarshen mutuwa na daga cikin matan manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ta mutu a shekara ta 61 a wata riwaya 62 na daga hijiran manzan Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare ta wa idan matan nashi uwayen mummunai suke cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzan Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun ya kasance alfijir yana ketau me yana ketawa alhalin yana mai janaba min ahlihi na daga iyallan shi kenan wannan shi yake nuna mana ba wai maulki manzo Allah yi ba ya tara ne ga iyallan shi kenan ya kasance alfijir yana keto me alhalin yana mai janaba idan kuma alfijir ya keto kame baki ake yi kenan yana dauka azumin shi alhalin yana mai janaba yake cewa summa yagtasil sannan yayi azumi wa yasumu kuma ya ci gaba da azumin shi kenan wannan kasancewar wannan hadisin sababin zawo wannan hadisin shi shine lokacin da ya kasance an samu sabani cikin sahabban manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi lokacin nan Abu Huraira yake fatawa akan duk wanda wayi gari alfijir yake to yana mai zanaba hakika bai da azumi wa'ansu sahabbai suka ce a'a duk wanda alfijir yake to yana mai azumi yana yana mai zanaba hakika ya azumin shi yana nan a tsaye a lokacin nan suka ce to a koma zuwa ga matan manzan Allah a tambaye su aka ce aka tambaye Aisha aka tambaye Ummu Salma suke tabbatar musu eh lalle manzan Allah yana yana yana tarawa da mu kuma alhalin yana mi alfiji da kyoto mai bai yi wanka ba sai bayan ya ya ya kame bakin shi sannan yayi wanka ya tahi yayi sallah kenan kalkashin hadisin abinda muke iya fa'idantuwa da shi ko abinda muke iya ɗauka kalkashin hadisin shi shine ingancin azumin mai janaba duk wanda ya kwana yana mai janaba ko kuma ya tara da iyallan shi lokacin da sahur ya kai yana yana yana tunda abu ne wanda an baka dama an baka dama daga ketarwar daga hadawar rana har zuwa lokacin da alfijir zai keto kana da damar kai ka mu'amalanci iyallanka kenan koda ya kasance tsoron minti biyu alfijir ya keto hakika kana da damar ka mu'amalanci iyallanka matukar matukar alfijir in ba ya keto ba kana kana wannan aikin kuma idan muka diba zan mu gani hakika hadisin yana tabbatar mana muna iya yin kiyasi akan wanda yi muhalki wanda yi muhalki shi ma ya tashi da ya tashi ya samu kanshi a cikin wani yanayi kenan shi ma yana iya daukar azumin shi bayan ya kare bayan alfajir ya kito ya ci ya sha ya more ya kame bakin shi sannan ya tahi yayi wanka ya tahi yayi sallah kuma idan muka diba hadisin muna iya fahimta lalle babu bambanci tsakanin azumi wanda yake na farilla ko kuma azumi wanda yake na nafila sawa'un na nafila ne janaba ta kama ka ka dauki azumin ka alfijir yake to ka kame bakin ka kana mai janaba azumin ka yayi hakika kuma idan ya kasance azumin nafila ne shi ma azumin ka yayi sabida malamai sun kawo hujja aka haka suke cewa azumin bai wannan azumin shi wanda ya kwana yana mai janaba ko alfijir da yake to mai yana mai janaba kalkashin wannan aya wa hilla lakum lailata siyamur rafasi ila nisaikum hakika a halatta muku dararen watan ramadan dararen azumi zuwa ga kusanta iyallanku kenan an baka dama daga daga daga daga hadawar rana har zuwa keto alfijir kana da damar kai abin da kaga dama da iyallanka kuma ka kwan kana mai janaba alfijir da keto maka yake kana mai janaba kuma ka kame bakinka kana mai janaba kuma azumi azuminka ya yi lokacin da za ka ta yi ka yi sallah kuma a lokacin nan ka tafi ka yi wanka ko kuma ka yi taimama idan ba ka samu ba ruwan da zai ishe ka ka yi ko ruwan da za ka yi wa da za ka yi wankan da shi ko kuma idan ya kasance idan ka taɓa ruwan zai cutar da kai hakika kana da damar ka yi taimama akan haka kuma idan muka diba hadisin zan mu gani hadisin yana karantar da mu fadalan matan manzan Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi kuma da kyautatawar su game da al'umma wannan abu ne wanda yake boyayye wanda babu wanda ya isa ya san shi in ba su ba manzo Allah hutawa za ya ce a a jiya na kwana da iyallai na ina mai janaba kuma na dauki azumi ina mai janaba bai yiwa manzo Allah ya huto ya hudi musu haka amma dai aka koma su suka faɗi mana haka duk dan mu san wannan hukuncin wannan kyautatawa ce na daga matan manzo Allah mai tsira da amincin Allah Allah shi tabbata a gare shi kasancewar ba wannan kadai ba ilimi da yawa suka nakalto mana abinda ba ma iya samun labarin shi ba illa face illa daga wurin su kamar wankan shi da yake yi ya kasance yana wanka a cikin kudaro guda tare da matan shi wannan ba yiwuwa mu sani illa matan shi idan sun ba mu labari kuma sun yi iyakacin kokarin su dindin su isar da wannan ilimin ga al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah saka ta Allah saka musu da alheri kuma Allah ƙara jikansu ya yarda da su sai hadisi na gaba yake cewa alhadisu tasi'u sab'un hadisi na 178 an abi hurairata radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu yake cewa wannan hadisi idan muka diba zan muga Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin kitabu sawm babu as-sa'im idza akala aw shariba nasiyan babu wanda yake mana bayani idan mutum mai azumi ya ci ko ya sha yana mai mantuwa yana mai mantuwa ya ci ya sha to za mu ga hukuncin shi juz'i na uku shahi na 31 hadisi mai lamba ta 1933 haka shi ma imam muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin ingantaccen littafin shi kitabu siyam babu aklun nasi wa shurbuhu wa jima'ahu babi wanda yake bayani akan cin abincin wanda ya mance ko kuma ya sha ko kuma ya yi jima'i la yufatir yake cewa ba ya karya azumin shi ba juz'i na uku shahi na 160 hadisi mai lamba ta 1155 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abu Abi Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle annabi mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yace man nasiya duk wanda ya mance wa huwa sa'imun yana mai azumi fa akala sai ya ci abinci au shariba ko ya sha abin sha falyutim falyutim masawmahu to ya cika azumin shi fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu domin haka Allah ne ya azumta shi Allah ne ya ciyar da shi kuma Allah ne ya shayar da shi kidan duk wanda ya ci ya sha yana mai azumi akan mantuwa hakika ubangiji ne ya ciyar da shi ubangiji ne ya shayar da shi duk da kasancewar haka idan muka diba zan muga malamai sun yi sabani akan wannan mas'amala kaga ga shi na mun samu hadisi wanda yake sarihi yana tabbatar mana duk wanda ya ci ya sha alhalin yana mai mantuwa Allah ne ya ciyar da shi Allah ne ya shayar da shi idan muka diba zan mu gani wa'an sun tafi akan a'a azumin shi yana nan za a mai biri da bula zai huto yana mai azumi ya cika tun da manzo Allah cewa ya cika azumin shi kenan zai cika azumin shi amma dai wannan albarkacin tantin nan da ya yi ko shan nan da ya yi sai ya koma ya maimaita azumin shi ya rama wannan azumin daga cikinsu da kwai malikiya suka ta yi a kan a'a lalle sai ya rama azumin shi sai suka ta yi a kan ƙa'ida wadda malaman usulu wanda suka ɗora a kanta shi shi ne duk abin da yake aka yi umarni a kan shi haƙiƙa wani abin da aka yi umarni baya saraya a kan mutum da mantuwa suka kawo misali suka ce yanzu mai ɗauki sallah mutum ne ya yi yamance bai yi sallah ba ya ce shin sallah tana iya sauka a kan shi sallah ba ta sauka a kan shi ba suka ce to kwatankwacin haka kwatankwacin azumi kenan duk wanda ya ci ya sha da yana mai mantuwa ya ce to zai suka ce zai ci gaba da azumin shi amma dai sai ya rama wannan yinin wannan azumin bayan watan ramadan sai dai wannan malamai sun musu raddi akan haka suka ce to ina zan mu sanya wannan hadisin saboda ai manzon Allah ya sanya ta'alili ne a nan yayi ya sanya illar da ta sanya ya ce to ai duk wanda ya ci ya cika wannan abin da ya ci ya sha ubangijin shi ne ya ciyar da shi ya shayar da shi kenan duk wanda ya ci ya sha yana mai mantuwa hukumci faɗa mafi rinjaye ta malamai shi shine ubangijin shi ne ya ciyar da shi ya shayar da shi ya cika azumin shi kamar yadda kowa ya cika azumin shi kuma babu ramuwa akan shi sai mas'ala ta gaba malamai suke cewa to shin muna iya yin kiyasi tunda nan manzon Allah bayanin ci da sha yayi bai bayanin jima'i ba mutumin da ya ta yayi jima'i yana mai mantuwa akan jima'in da yi bai sani ba yayi jima'i hakika shi ma zan mu dora shi zan mu bashi hukuncin ci da sha ko kuma mu bashi hukuncin ci da sha ba wannan mas'ala ce ita ma malamai sun sun ƙara mu juna sani akan ta idan muka dauka mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal tare da almajiran shi sun tayi akan lalle jima'i jima'i akan mantuwa jima'i akan mantuwa lalle yana warware azumi idan mutum idan yayi jima'i yana mai mantuwa hakika yana mai warware azumi suka ce kenan abin da yake kan shi wajibi ne yazo da kafara suka kawo hujja da akan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi hadisin da muka karanta wanda manzo Allah bai zana ba jima'i ba akan haka ba mutum ya sadu da iyalan shi yana mai mantuwa manzo Allah bai kawo ba haka ba bayanin da manzo Allah yayi yace ai cewa yayi ci da sha dan me yasan ya bai kawo jima'i ba ai shi ma yana yin mantuwa ba ai ba suka ce dan haka mu mu yarda ba akan kasancewar idan mutum yayi jima'i hakika ana iya sallama mai shi ma ya ci gaba da azumin shi kamar yanda mai ci mai sha yayi kuma suka kawo hadisi hadisi hujja da wani hadisi wanda zan mu karanta a nan gaba duk da kasancewa hadisin shi nan manzo Allah ya tabbatar da wannan mutumin abin da ya aikata ya aikata ne abin da ya aikata ya aikata ne a matsayin yana yana mai sani ya san da abin da ya aikata kenan yana mai sani da gangam ya aikata sannan a kalkashin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta mai abin da ake cewa kafara sai wa'ansu daga cikin malamai wanda jamhurin malamai kama abu hanifa da imamu shafi'i da abi dawud da ibn taimiyya sun ta akan duwanda ya yi jima'i ya sadu da iyalan shi yana mai mantuwa a cikin watan ramadan ko kuma yana mai mantuwa yana mai mantuwa a cikin watan ramadan hakika azumin shi yana nan sai suka kawo hujja da hadisin da hakim ya hutar da shi hadisin abi huraira wanda manzo Allah yake cewa man aftara fi ramadan nasiyan fala qada alaihi wala kafara duk wanda ya ya ya ya ya, buɗe baki ya karya azumin shi a cikin watan ramadan yana mai mantuwa hakika babu wata ram babu ramko akan shi kuma babu kafara akan shi suka ce saboda ainihin manzan Allah wannan lafazin da ya zo amini ya zo dukkan wata mantuwa idan mutum ya yi ta wadda take iya karya azumi akan yana mai mantuwa ya aikata haka hakika babu wani babu babu ramuwa akan shi kuma babu kafara akan shi kuma suka kawo hujja da da umumin wannan aya wadda take bayani wadda ubangiji yake cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ubangiji mu kakka kama mu da laihin kuskure ko kuma laihin akan bamu sani ba muka yi akan mantuwa ko kuma kuskure muka aikata wani abu sannan kuma sai kawo hujja da hadisin da lalle idan muka diba zan mu gani mantuwa abu ne wanda yana iya abkuwa ga kowa da kowa kenan shi ma za a dora shi akan manzalin ci da sha irin yadda manzan Allah ya ba su hukunci kenan duk wanda ya ci ya sha hakika babu komi a kan shi haka duk wanda ya yi jima'i shi ma babu komi a kan shi sai dai abinda zan mu diba zan mu gani malamai da suka yi tsokacin a kan su bisu yarda ba bisu ba da damar ba wanda ya yi jima'i a kan mantuwa shi ma ya huce da azumin shi suka ce ai idan muka diba zan mu gani jima'i abu ne wanda ba kamun a yi shi kalle yake abubuwa mutum tun da ai idan an zo jima'i da kwai takadimi da za a yi mutum ya kaddamar da kanshi irin abubuwan da za a yi a ce mutum har ya yi wannan abin har ya kai ya yi ya aikata wannan abin kuma bai san ba da yana da azumi ba suka ce abu ne wanda kalle yake abubuwa a ce mutum ya yi irin wannan mantuwa ya ce amma dai don haka dinda dai manzan Allah ya yi umarni kuma ya zo da umum in adilla akan duk wanda ya karya azumin shi yana mai mantuwa babu kafara babu ramuwa akan shi yace sai musallama bata yi akan haka tunda hukunci ne na shari'a kenan duk wanda ya aikata haka hakika ci ko sha ko kuma jima'i hakika babu komi akan shi za ya ci gaba da azumin shi sai dai idan muka diba ga hankali dan muga abu ne wanda yana daukar lokaci mu dauki misalin mai azumi idan ya dauki abin sha wani sa'in kamun ya kai bakin shi yake tunawa ashe azumi yake yake wani sa'in daga yana tsakar sha zai tuno azumi yake ko kuma wani sa'in yana kare sha zai tuno kai ashe ni na dauki azumi sai ya aji kenan wannan idan muka diba zan mu yi kokarin mu daidaita kasancewar lokacin namu sauran mu minti goma a yanzu ba an ce lokaci yayi kenan zan mu takaita akan a kan wannan hadisin amma dai idan muka riba zan ga hadisin yana karantar da mu ingancin azumin wanda ya ci ko ya sha ko ya yi jima'i a lokacin da ya yi ya aikata haka in yana mai mantuwa kuma lalle duk wanda ya ci ko ya sha ko ya ko ya sadu da iyalan shi hakika babu wani laifi a kan shi wannan ciyarwa ce ta ubangiji kuma da shayarwa ce ta ubangiji Allahu ta'ala alam abinda muka wada daidai Allah ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah gafarta mana Allah ba mu lada abinda muka yi Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malamanmu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Thank you.